Hausawa Top TV tashar al'umma. Ah, to annaba shi ne mai baiwa, kayan Allah duka yana gunsa. Hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama anal qasim wallahu huwal mudi. Don haka duk wanda ya ce ba za a roƙa a ce annabi ya bayar ba an yi haka an yi kuskure to shi ne ya kuskura. To fa ana wata ga wata, Shek Alkarmawi ya tura wani martani zuwa ga Sheikh Idris Dutsen Tanshi akan maganar nan da ya cewa annabi baya bayarwa Allah ne ke bayarwa inda alkarmawin yanzu yake jan hankalin ɗalibansa cewa tabbas kada ku saurari kowa akan wannan magana domin annabi yana bayarwa ga dai wannan abin da alkarmawin ya faɗa daga baya za mu maku sharhi akan abin da ya faɗa ah, to annaba shine mai baiwa kayan Allah duka yana gunsa hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama ana alqasim wallahu huwal mudi haka duk wanda ya ce ba za a roƙa a ce annabi ya bayar ba an yi haka an yi kuskure to shi ne ya kuskura annabi mai bayarwa ne Allah ma idan ya tashi ya bayar komai a hannun annabi yake baiwa ma da Allah yi baki ɗaya annabi Muhammadu ne. Mawa'ibu Rabbul Ashi Muhammadu duka. Komai annabi yi janabi komai da komai annabi karkai shakka karkai saurari kowa annabi ne yawwa allah ne ya faɗa ne a waka mai waka ya ce allah ke da baiwa tuli tuli amma muhammadu ke rabawa sallallahu ta bai Allah ce kuma kayan na Allah ne kuma Allah ya ba annabi duka ba abin da yake na Allah ba annabi ne zai bayar kuma duk baiwar da Allah zai in ba a biyo ta annabi Muhammadu ba ba a samu ashe shine mai baiwar Allah ya kara na da saboda hayaniyoyi da surutan marasa albarka kada annabi ya fice duk inda ake zato duk abin da za a faɗa na girma annabi ya fice nan kuma komai na Allah nasa ne mun komai annabi ne yake ba mu ya ba ni bukata ta shehu ya ba ni usuli na da Allah ya ban usuli na da shi sannan shi ne ya bani arziki abadi arzikin duniya da arzikin lahira duk annabi ne ya bani wasu kan halin kasancewa ta ina mai amincewa ina mai riko na amincewa sake hablin da mafi karfin nan na igiya ta sa laisa yufsamu bil balwa zama ana tsinke shi ba ana yanke shi wannan igiyar bil da sababin bala'i bala'i? duk musiba rukon mu da igiyar mutumin zan Allah da rukon mu tana nan kam kam ba bala'in da yake tsinke wannan igiyar To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan martani ne na Shak Alkarmawi biyo bayan shiri na mukabala da aka shirya da za a yau da Shak Idris Dutsen shi akan kalaminsa na biyo bayan aikin Allah daban na annabinsa daban inda wasu ke cewa annabi na bayarwa kuma a roƙe shi ba wai a roƙi Allah ba. Inda a wannan wato maganganu idan kun saurara za ku ji Sheikh Alkarmawi ya kawo hujjojinsa ne kuma mun sani dai idan za a kawo hujja a addini a dangane da abin da ake so a fitan na gaskiya na tsakani da Allah to fa a fidda sarrai aya da hadisi ita ce take linzami zuwa a kawo abu na gaskiya a halin yanzu dai ana ta ja'in ja yayin da 'yan ɗariƙo ke ganin cewa kalamin nan akan daidai yake za a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama Wannan kalami da Sheikh Idris Dutsen tanshe shine abin da ya jawo hargitsi na cewa ko Annabi sallallahu alaihi wasallama baya buƙatar taimakon sa wanda wannan furici ne wanda suke ganin cewa sam sam bai cancanci ba rashin kunya ne da raini ga annabin tsira sallallahu alaihi wasallama don me yasa zai yi wannan furici inda suke sa yayin da za a yi wannan mukabala sai dai wato jihar Bauchin gwamnatin ta ɗage wannan zama inda dai bata sa ranar da za a zo a yi wannan zama na mukabala ba inda mun kawo muku bidiyon su Sheikh Abul Fatahi wato da Sheikh Sayyidi Muhammad Nasir da kuma Sheikh Junaidu inda suka fito suka yi ragargaza akan wato shi wannan malami Sheikh Dr. Idris akan bututuwa dai na yin izala ma baki daya to dai mun sani cewa gaskiya gaskiya ce gaskiya ɗaya ce kuma ƙarya ƙarya ce kuma har abadan abidina ƙarya ba za ta taɓa danne gaskiya ba gaskiya ita a sama take a ko da yaushe ƙarya ba za ta taɓa kamo ƙafata ba kuma da abin da yake na daidai mun san shi Allah ka ganar da mu addininka Allah ka kau da mu daga san zuciya akan abin da yake na ba daidai ba Allah ka ganar da mu gaskiya ka ba mu ikon binta aikin Allah daban na annabinsa daban Allah shi ne ke bayarwa babu wanda yake bayarwa bayan shi kuma shi yake karbewa ya kwace a hannun mutum babu mai iya wato cewa ya bayar in bai shi ba shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama sila ne na dukkan wata rahama ta Allah shi yake miƙa ta zuwa ga bayinsa to wasu rari me za ku ci a dangane da wannan lamari mun gode